Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu sha ɗaya ga watan zulƙa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci jami'u سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الله سبحانه وتعالى يتيمكيم من أقرن فلتتفي مدازية هذا وهذا لتاف رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني مجلسي ندريبي ودستئن بيغ بإذن الله ومسير الصحابي نشاترا سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام عبد الله ابن أمر ابن حرام رضي الله عنه شيني بابا جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ما ليتي يكلمه الله بغير حجاب ألا مدرسة كنسلكي مغنى بابا جابر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه بغير حجاب ba tare da shamaki ba ya rija? ce a ah, ya ku eh haka ne mana ya ku mutane ajibun hazal ladina qara'uhu wannan takin da muka karanta shi abun ban mamaki yukallimuhu Allah bighairi hijabin Allah madaukakin sarki yayi wa baban Jabiru wato abdullahi ibn amru ibn haram magana ba tare da shamaki ba ma ya ما يزول التعجب عندما نرتل ta'ala. Sai dai ko da mun yi mamaki to cikin gaggawa mamakin zai tafi idan muka karanta faɗin Allah ta'ala da yake cewa walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah madaukakin sarki sa. yana yin baiwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa to man hadal wali wane ne wannan waliyi wanda mala ya ce yukallimuhu Allah bi ghairi hijab innahu abdullahi ibn amr ibn haram al-ansari shine abdullah dan amr dan haram mutumin madina abu jabir shine baban jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma jabir kuma mun san shi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan hadisi masu yawan riwaya أحد النقباء ليلة العقبة شي عبد الله بن عمرو بن حرام يا قتن شي daga cikin النقباء wakilai. lailatul aqabati a daren da aka yi wa manzon Allah su sama mubaya'a tun kafin hijira mutanen madina suka zo su goma sha biyu suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna son su gana da shi amma a ɓoye sau daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci ɗan uwansa ko babbansa abbas abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu bai musulunta ba a lokacin amma dai yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa cutar da shi kuma suke ba shi goyon baya suke taimakarsa da kamar zallar sama ya ce masa ya zo su je ya yi baƙi mutanen yasri a lokacin mutanen madina kuma suka yi alkawarin za su gana da shi a wajen jifan shaidan a wajen jam'a kuma da daddare to shine al-abbas radiyallahu anhu ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi suka gana da su su sha biyu mutanen madina su sha biyu ita ce bi'atul aqabatil ula ita ce bi'atul aqabatil ula suka ce sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna buƙatar manzo Allah sama ya ba su wasu sahabbai daga nan makka waɗanda za su je su koyar da mutanensu alƙur'ani To manzo Allah sama ya zaɓi wasu cikin sirri ya tura su kamar abu salama mijin ummu salama sannan da mus'ab umai Umai. suna cikin waɗanda maza sama ya fara tura su suka isa garin madina domin karantar da alkur'ani da sunna shekara ta zagayo waɗannan mutane goma sha biyu sun je sun yada da'awa da kuma sauran waɗanda maza sama ya tura a matsayin sahabbansa na madina makka muhajirai sai gashi sun dawo su saba'in wannan na baɗi shekara da ta zagayo su ne ake ce musu bi'atul a athaniya suka zama su saba'in mafi yawancin su khazrajiyawa ne to a na farkon shine baban Jagar ke ciki annukaba, su sha biyu ifna ashara naqiba kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake da ifna isna ashara ƙiban, to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya zaɓi mutum goma sha biyu kai waɗannan mutane goma sha biyu suka zo suka ce su wakilan mutanen madina ne daga nan ne suka samu wannan sunan na annuka ba eh, annaƙi shi ne alwaki yawwa to shi yana ciki shahida badran shi abdullahi bin amur bin haram baban jabir da shi aka yakin badar saboda yana cikin waɗannan da annabi salma ya faɗi falalarsa cewa anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to yana ciki wasu shi da yawma uhud sannan Allah kaddara masa shahada a lokacin yakin uhud shekara ta uku sannan Allah ya karbaransa walahu fi dhalika qissatu ba yadda za a yi aibatun uhud ba a faɗi abdullahi bin amur bin haram ba akwai isa mai ban ƙayi mai ban sha'awa a cikin abinda ya afku na abdullahi bin amur bin haram a uhud an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal sagiduna jabir bin abdullahi al'amsar ɗansa kenan shi ne zai ba da labari ƙala ya ce lamma hadara ƙitalu uhudi lokacin da yakin uhudi ya zo lokacin da yakin uhudi ya zo shekara ta uku shi <coughs> yakin uhud raddu fi'il ne mai da martani ne na kafirai sannan kuma iradatu as-sa'ar da kuma manufar ɗaukar fansa na abin da ya faru a badar an kashe musu mutane saba'in a badar kuma manya-manya Allah maɗaukacin sarki ya kawo ƙarshen su abu jihar su utba da makamantansu aka kashe su to shine suka ɗau alkawari sai rama. to da wannan yakin ya zo wanda duk kun san shi ne kun san abubuwan da suka faru da yadda Allah ta'ala ya kunsa bayanin abin da ya faru a Uhudu a cikin suratu Ali Imran wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-kitab wallahu samii'un 'alim idh hamma taifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun akai ta bayani لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أقي تبيان حكى عشان سورة آل عمران دؤهدي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغابتوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دب أنا مغناني أكن أبن دي فامنا أحد فلوك تند ياكن أهد يزو دعاني أبي من الليل سي بابانا يكراني ددتري abdullahi ibn haram ya kira jabir faƙala sai ya ce inni la urani illa maktulan ce ni ina ji a raina tabbas za a kashe a wannan yakin za a kashe fi awwali man yuqtalu min ashabi rasulillah sama kuma ina jin ni ne farko farko ina cikin yan farko farkon waɗanda za a kashe a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. wallahi ma a والله ما أدعو أحدا a أعز علي منك شناغن إلى الله با وند نكي فاتح نكي so da ya fi daraja in bashi ya zama a bayana kamar ka wato ba na son duka mummubi a kashe mu lokaci guda inda zaɓi na ne in ni za a ba zaɓi to zan so ni in yi shahada kai kuma ka tabbata shine azza alayya minka da nafsi rasulullah sama bayan manzon Allah sallama to ba wanda bana san a kashe kamar ka eh annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai kowa daga cikin su ya fi son sa fiye da kansa eh kowa ya fi son manzon Allah sallama fiye da kanshi anta ahabbu ilayya min nafsi allati na jambayya haka sayyiduna umar yace mazo sai yace al'ana ya umaru ce na fi son ka ya ma'aikin Allah fiye da yadda nake san raina wanda ke tsakanin ciki tsakanin awazuna da na dama da na hagu rai kenan to na fi son ka fiye da yadda nake son kaina hmm? kuma sannan kafiri ya ba da shaida ya ce ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu qaumuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada shi tun da nake ban taɓa ganin wasu mutane da suka fi son shugabansu kamar yadda sahabban manzalla sama suka fi son annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah sallama ba wanda nake so ka a kashe sai kai kai ne na biyu wa inna alayya dainan dalilin da yasa kai ma cikin dalilan da suka sa bana son a dukan mutu a lokaci guda wa inna alayya dainan ana bi na bashi faqdi anni daini saboda in an kashe ni ka biya mun bashi kun ji manufa ta farko ka biya mini bashi na wastausi bi akhawatika khaira sannan ‘yan uwanka mata ka kula da su ina maka wasiya ka kula da su kai musu abin da ya cancanta na alheri jabiru radiyallahu anhu babansa ya rasu ya bar masa ‘yan uwa mata su tara duka mata ne asbahna fa kana أول قتيل sai muka waye gari aka fara yaki babana ya zama shine farkon wanda aka fara kashewa ma ma'a akhara fi qabri ni da kaina na rufe su da shi da wani shine dan uwansa amr ibn al-jamuh amr ibn jamuh wanda gurgu shi da ya ce zai je eh, an uwan shi da suna hana shi yaki yace a ya zo wajen manzon sama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ce laysa alal ma'ama haraj wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj an hana mu mu je ne ko rangwame aka mana manzon sama ya ce rangwame ne ce to ya ma'aikin Allah ni zan je in an fara karatu don Allah ku daina wannan saye-saye kuna ɗauke min hankali baya cikin tarbiyya thumma ta tsibna nafsi an atrukahu ma a fi qabri daga baya sai raina bai min daɗi ba in bar shi tare da wani a kabari na so a raina a ce shi kadai ne a kabarin shi da ba'da a shuri bayan watanni shida sai na je na haƙa babana sai na fitar da shi in canza mishi kabari fa idza huwa ka yawmi wada'atuhu sai na zo na same shi yadda na sa shi haka yi gaira uzuni in ban da kunnansa kunnan shi ne kawai canza amma yana nan kaga ala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan wala taqulu lil ladina qutilu fi sabil liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un da kai suna da suna da alhayatun barzahiyya da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara musu bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yurzaqun yut'amun Allah yana ciyar da su yana kula da su to saboda Allah ya nuna wannan karamar baban Jabir shi sayyidina Abdullahi bin Amr bin Haram radiyallahu anhu akai haka sannan kuma Allah ya gaggata abin da ke cikin alkur'ani ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات هذا سو da ka ba matattu tuba ne so da ka yi je shi yadda yake wanda ya fi ban mamaki ma shine bayan wanda ya faru wajen kusan shekaru arba'in wanda za mu ji shi a gaba lokacin da na mu'awiyar radiyallahu anhu zai yi wani aiki na ruwa a madina a lokacin yana khalifa aka buɗe baban jabir shi wannan ɗan da ya abdullahi na Amurin haram sai ga shi yadda yake a riwayar ma aka ce an kai mai tsara ya haka jabir ya ce na cire hannunsa daga tsarar sai na ga kamar yau aka yi ta kamar yau aka sare shi yanzu yanzu nan da jinin to shi yasa manzo Allah ta sallama kuma ya tabbatar da haka yace ma min maqlumin illa wa ya'ti yawm al-qiyamati wa kalmuhu yadma اللون لون الدم amma wa rihu rihul miski duk wani wanda aka ji masa ciwo ranar lahira ko bai a wajen jihadi sai ya rasu to zai zo ranar gobe alkiyama wannan ciwon nasa da aka ji mishi ninkin yana zidda jini gashi ana kallon launin jinin jini ne amma kuma ana jin wani irin kamshi na tashi na almisk warrihu rihul misk kagari shi ne wannan wannan wannan wannan wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa hakanan al'imamu al-hakim ya ruwaito shi a cikin al ku ala sahihai hadisi ne wanda yake ingantacce tabbatacce wanda yake bayani akan falalar wannan bawan Allah kuma wannan na tabbatar mana da cewa annabillahi ta'ala awliya'a Allah yana da waliyai wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tihimul karamati Allah yana ba su karamomi ita kuma karama gaggata annabi yawwa ita karamar waliyi to gaggata annabin zamaninsa ake yi sannan fa'idarta ta biyu shiriti ne da shi waliyin da ya bi annabin Allah maɗaukakin sarki yana gaggata annabi sai ya ba cikin mabiyansa karama cewa yanzu ga wanda ma ya bi shi sau da ƙafa da ta goma shi da Allah ya masa to ina da shi annaba? sau daga ku gaggata shi ku ji shi ku yadda da shi ga wanda ya ji shi tun a yanzu a duniya Allah ya masa sakamako kafin a je lahira a ga irin sakamakon da Allah maɗaukacin sarki ya masa na biyu girmamawa ce ita karama ga shi waliyin da ya bi annaba ƙwari da gaske sannan ina waɗanda suke cewa ahalus sunna ba su da waliyai ba ga wannan magana ba gaskiya ba ce ainihin bulmi ce in kana neman zalincin gaske to in ka samu wannan ka tabbata amma in ba haka ba malamanmu littafai nawa suka rubuta a kan karama al'imamun lalaka'i hibatullahi lalaka'i eh, mai littafin shan usuli a tiƙali ahli sunnati wal jama'a yana da littafi karamatul auliya mujallaji guda ya rasu karni na biyar wajen shekara ɗari hudu ina jin da hamsin da wani abu sannan shekul samun taimi ya rubuta littafinsa bai na auliya irrahman wa auliya shaitan ya faɗi karamomin waliyai a ciki da yawa amma ya kawo ƙa'idoji na shari'a a game da wa ake kira waliyin Allah sannan ya kawo bambanci tsakanin karama da kuma abubuwa na istidraji da Allah yake wa shaidanu wani ya zo ya ce shi waliyi ne ko su su naɗa shi su ce waliyi ne ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne sai Allah ya masa istidraji ya rika yin wasu abubuwa na sihiri da sha'awa da kulumbotai shi nan sai a zata cewa waliyin Allah ne wani zubin kuma shaidan ne yake son ya batar da mutane sai ya amfani da wannan mutumin shi mutumin kirki ne kamar irin kisoshi da yawa da aka bada na ashi abdulkadir jilani rahmatullahi alai mutumin kirki bawan Allah amma abubuwa da yawa sun afku na shedanci da shedan ya zo ya kitsa domin ya halakar da mutane kuma suka halaka kuma har yanzu ma wasu suna halaka Allah ya shirya Allah ya tsare amma abdulkadir jilani rahmatullahi alaihi waliyin allah ne mutumin kirki bari'un allah ya kubutar da shi daga waɗannan abubuwa marasa kyau kaga su ne wannan kamar irin labarikin da ake bada game da shehu dan fodiyo da wani littafi da aka rubuta na ƙarya aka ce shehu dan fodiyo rubuta shi sunan littafin nashi falan ma balabtu aka kawo ƙarirai waɗanda ko a gidan tatsuniya ake ba da waɗannan ƙarerai ake ba da wannan tatsuniyar to ita wannan tsohuwar mai ba da tatsuniyar sai an ce mata ta rage kuma aka ce duk dan fodiyo shi ya faɗa Allah ya shirya Allah ya tsare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in